babu wani majali na taliki abin da mun ji alhamdulillah shi wanda ke neman gaskiya dalili guda ma ya ishe shi amma bayanin an da bayan da aka kan kungiyoyi da shi da kaliyaniya ban tsammanin muna yi halattun adadin dalilai na aka bada kenan mai neman gaskiya hujja da ta shi amma wanda ke son bin zuciyar shi ko neman wani kuɗi wanda in dalili dubu kan bashi to wannan a faman yamshi mu kibbar ala ne. kuma kamar da malamin bayani lamar nasa ya yi shi don har yanzu babban markaz na ahmadiyya na kariyaniya a london shi har a yanzu har yanzu khalifa na yanzu na ahmad na mirza ahmad gulam a can yake london ayyukan tallahi tallahi ba kwana ba boyewa ba gomi ce mirza ahmad gulam annabi gaba da gaba kujera kujera ce annabi amma me yace su prophet ne yana prophet ne amma wannan ba maganar sauki da mu ba shi bane abin jayan mu shi kin ahmad alqaliyani shi cewa shi annabin da ya wanda yayi annabi muhammad ya yi musa ya yi isa ya yi ibrahim da ya yi su yayi nuh shi haka ce dan ma ne ya zata wani gyare gyare ga wanda ke nufi magana kawai ka dauka ko magana mai gidanka saboda haka kuma zaman ɗaya daga cikin masu da'awa zuwa ga ahmadiyya kin nan garin ai ya sha yautanni yanzu na rancin Allah bai taɓa sallaka da musulmi ba Wannan gani yanzu ne magana bai sallah da harkar musulmi bai ba san inda ke sallah ba to saboda haka jama'a wannan abin dole ne a bayyana shi ne addini in za a bar wanga to sallah ma za a bai shi ne kamar da malaji kirista duk kuna kafirta su kowa yana ta kirista kahiri kowa kan da lam yakun lam yakuni lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin kaga kafaru Allah ya kafirta su to duk hukunci ne wanda doke siffa dole a ce mishi kaza